Masha Allah masu sauraro barkanmu da zagayowa a cikin wannan bangare na tattauna da bakon da muke tare da shi a cikin shirin duniya labari wanda kuma kamar da yadda kuka ji tun ajiya wannan bawan Allah ya fara bamu labarinsa kuma ya ce asalin labarinsa kyautarsa aka yi ga yayar mahaifinsa wanda kuma ya je dai zama dai za a iya cewa ya yi daɗi bai daɗi ba. domin dai a ƙarshe irin ƙalubalen da ya fara fuskanta shine na rashin kulawa musamman a wannan gida na yayar mahaifinsa daga bisani kuma miji ga yayar mahaifin nasa ya ɗauke shi ya tafi wani gari da shi da tunanin cewar za su je su ga wajen idan ya so daga baya zai ɗauko wannan mata tasa ya mai da ita can to a ƙarshe dai mun ji yadda wannan ba Allah ya gaya mana cewar da suka je ɗin dai kusan da shi da yake tunanin a yi karatu sai kuma ya gaba haka ba a kullum ya ce gona ake zuwa bayan kuma wannan gida da suke zaune gaci ɗakin shi wannan da ya tafi da shi daban sannan kuma ɗakin da shi ma wannan bawan Allah yake kwana daban to a ƙarshe dai mun ji gabar da ya zo ya ce wannan bawan Allah tafiya ta kama shi da tunanin zai koma gida ya je ya ɗauko ita wancan baba tasa daga bisani kuma ya tafi bai dawo ba sai da akalla ya shekara ɗaya to wannan bawan Allah ya ce mana wannan danga ita kanta gidan da yake kwana kenan wannan danga ta faɗi gashi kuma kayan sawa ma dai ya rasa a wannan gari a nan muka tsaya a shirin da ya gabata wato shiri na farko kenan yanzu za mu ɗora a shiri na biyu sai ku kasance tare da ni mu'az musa ibrahim cikin wannan shiri na duniya labari a karo na biyu. To barkanmu da ma'azu da masu sauraro. To jiya ka fara gaya mana cewar wannan bawan Allah fa yayi balaguro ma'ana dai ya tafi da tunanin zai ɗauko wannan ah, mata tasa kuma akalla ya shekara ɗaya. Ka ce wannan dangama da a gidan da kake kwana ta faɗi. Baka yi tunani na ka tashi ka koma tunda ai ka ce ya barka a gidan wasu almajirai ka koma wannan gidan almajiran ka rinka kwana ba? eh gaskiya ah, a lokacin Ah, kusan ita wannan yanayin da nake ciki na yarinta bai saka ina jin tsoron wani abu ba ba na jin tsoro ko da da katanga ta faɗi wannan dangan karen ya faɗi bai dame ni ba ba ka jin tsoro ba na jin tsoro kuma haka kake zuwa ka kwana haka nake zuwa in kwanciya ta ni kadai kuma bayan katangan ita kanta ah, daga nan gona ce hmm. daga gonan kuma can gaba gidan wata mata ce 'yar bori hmm. tana yin bori tana ana kiɗan garayen nan da ake yi tana girka wasu irin mata 'yan bori din nan hmm. ana zuwa a girka su su zama dai suna taruwa wannan gida ana yin abin da ake na'am kuma a sannan din ma ɗanta abokina ne Mm. na kan je gurinsa muna shiga gidan kuma duk wani abubuwansa da suke yi dai muna kallo a gaban ka ake a wannan lokacin eh a gaban mu ake yi mm. sannan ban yi tunanin zuwa makarantar da nake zuwa karatu in je in ga kwana ba amma kana zuwa ka je ma kai karatun eh to ai bai ma damu ba ko na zo ko ban zo ba shi bai damu ba shi malamu mm. ban damu bai damu ba kuma sai dai kawai idan lokaci yayi ni in na je to in ban je ba wani lokacin da lokacin bayan da ya tafi eh, abokanan nawa sai ya zama ba tunda an ce min je can to na tafi su kuma iyayensu sun riga sun tura su wani gurin ko sun tafi gona to na dawo sai in ta yawo na ni kaɗai in rasa inda zan je. to amma dai kamar yadda ya tura ka ya ce ga inda za ka rinka zuwa makarantar allo kana zuwa din ba fashi. eh ina zuwa ina zuwa ba fashi hmm. hakan nake zuwa amma malamin bai damu da sai ya koya min karatu ba bai ma kawai wani lokacin fa sai dai yan abokai na almajirai su ce mun kai an biya ma in ce a sai wani ya ce to zo a biya ma hmm. to haka na irin gardawa na makaranta ina jin har ma je dawo ni ban taba canja rubutu allo allo na ba a taba canja mai rubutu ba anan din da kake anan din dai nake inda nake anan nake hmm. in mun tashi wata sura ce zaka yi tuna lokacin ai ba ba sura ba ce in ce irin alu an baki an baki din nan hmm. ne ba zan iya tuna daidai ina na tsaya a lokacin ba hmm. amma dai na wuce alo an baki na wuce gaba ɗaya ma ina jin kusan alhamdin da hmm. ta'awizi da wato farfaru da ake cewa eh, da babbaku eh, a babbakun nake dai to amma na dan yi nisa dai haka hmm. na'am to amma wannan mu dan koma baya kaɗan gurin da ka ce ai akwai wannan makociya taku wacce kusan tana irin harkar bori da sauransu ka ce akwai yaron ta ma abokinka ne ba ku taɓa tunani kai da yaron kuma ku ga waɗannan abin tunda ana yi a idan ku kuma ya zama kun yi ba? Eh to ai a lokacin mu da yarinta don shi ɗin yaron nata ma ya ɗan fi ni girma sosai amma da yarinta mu bamu damu da abin da suke ba abin da suke yi kuna kallo yau mu dai kawai muna kallon su kuma ba wai burge mu suke yi ba kawai dai mu idan yanayi ya zo za mu tsaya gaban su mai dan yi kalle su tun da ka san da kiɗa mm. to wannan kiɗan kusan shi yake dan jan hankalin mu za a yi rawa za a yi tsalle a yi sama a faɗo to wannan shi ne kawai abin da yake jan hankalin mu amma a lokacin ba da ni da shi ba wanda yake tunanin shi ma ya irin wannan abun gaskiya shi ma kansa shi ma kansa yaron na ta bi taba tunanin cewa ko da wasa ma a waje bari ya tsalle ya gwada yadda ake yi ba hmm. ba mu taɓa yi ba gaskiya don mun zo wasan mu kawai irin wannan wasan muke yi allan baku silanga da sauransu shine kawai abin da muke in mun zo wasa da tattare haka hmm. to amma wajen cin abinci kuma fa a lokacin eh gaskiya bayan tafiyarsa na dan samu matsala ta cin abinci don a lokacin abokan nawa sun dan ga kaman eh, na musu nauyi hmm. sukan dan dan janja da sun gaji ciyar da kai eh sun gaji kam tunda wani lokacin cewa ake aje gidan su wani a ci wani lokacin aje gidan su wani a ci hmm. to sai suka dinga dan janyewa wani lokacin sai su guduma sai mun haɗu za mu yi kamar muna wasa sai su dinga zagayewa ɗaya bayan ɗaya sai su zarar lokacin cin abinci eh, sai su je su zagaye sai su haɗu a wani gurin hmm. to sai ya zama a lokacin nan gaskiya na samun cin abinci sosai gaba ɗaya ma sai ni ma na daina girma ma gaba ɗaya ka daina girma eh saboda kullum a yunwa nake kullum ina samun yunwa don a lokacin nan sai da na fara tunanin ma ai ƙasa ma abinci ce kana cin ƙasar? eh na ji ƙanshi in aka jiƙa ƙasa ta da ruwa hmm. sai ƙanshinta sai ya kama ni sai ka ji kwaɗayi sai in ga gara ma in ci ai za ta yi daɗi ma kawai sai in ci ka ci ƙasar? eh na ci ci sosai musamman ma irin ƙasar da take zuwa a cikin siminti ɗin nan hmm. wanda yanzu ake ce mata dandan uwa hmm. to ita na fi cin wannan ƙasar sosai to kawai inda Allah ya taimake ni daga baya shi garin akwai irin fruit eh, kayan lambu yauwa akwai shi sosai a jejin garin mm. kusan su waɗannan abun available a jeji mm. ba wanda zai ma faɗa in zaka ci ko da gonan waye ko gonan waye in ba ta adi zaka musu ba mm. akwai su yalo akwai su gwanda akwai su wannan abar goba mm. goba ma a jeji kawai take mm. ga goba ga su akwai wani abu da ake ce masa malmo mm. akwai wani ma ko fiya eh, akwai irin su fiya din nan da sauransu to waɗannan wani lokacin ga rake eh lokacin kayan lambu dai ba sauki eh sosai <laughs> komai akwai sai mun je irin mukan je mu tafi da almajiran mu tafi wanka a can jeji sai mu je mu wanka mu mu gama tsalle-tsallen mu sai mu tashi mu tafi cikin jeji kawai mu tsinki abin da za mu tsanka mu ci sai mu dawo gida to haka na yi ta rayuwa a wannan yanayin to abin da ya fi da ya zo ya abin da ya bani tausayi shine akwai lokacin da na zo don kwanta a gidan na kwanta ni kadai ina kwance kawai da na farka sai na ga maciji a kusa da ni a ɗakin da kake kwana ɗin ɗakin da nake kwana macijin yana bakin To. ya tashi ya fasa kai yana kallo na hmm. da na buɗe ido ni kuma kawai na gan shi kawai sai na mai da kaina na ci gaba da kwanciya ta kuma ka ci gaba da baccin bacci sosai bacci na nai sosai hmm. saboda ni ba wai tsoro ma na ji ba da na gan shi kawai da na ɗaga kai na gan shi sai na ji ba wani tsoro nake ji ba kawai sai na ƙara kwanciya da na kwanta da gari ya waye kawai na tashi na ga bayana sai na fita na fita na je na yawo na da daddare na kuma dawowa na kwanta da na dawo na kwanta a wani daren kuma sai da gari ya waye irin wajen karfe za a irin da rana ta fito haka mm. tunda ni ba wani gona ke zuwa ba rana ta fito haka to amma haske yayi to amma kafin mu je ga wannan me ya faru ai a wannan lokaci ka shekara akalla goma ko fiye ma tunda ka ce lokacin ma da ko ka tafi za ka kai goma zuwa sha ɗaya mm. kuma ka ga a lokacin watakila shekarun ma sun ƙari sun kai sha biyu ma kila. Mm. Mm. ai da tafiyan mu da shi da zaman mu da shi shi ban mu ma yi shekara ɗaya da shi ba gaskiya tunda da muka je a lokacin da muka je dab da za a fara ruwan sama ne da muka je aka fara ruwan sama ya yi nomansa ya gama ya cire abin amfanin gonansa kawai sai ya tafi wato zaman da kuka yi gaba ɗaya ba eh, zaman da muka yi gaba bai wuce hmm. tare da shi bai wuce wata irin shida haka ko biyar ba kaga dai shekara akalla sha ɗaya da wani abu kenan eh hmm. to kagan bayan tafiyarsa shine ya je shekara ɗaya bai dawo ba to ka ce bayan kaga wancan maciji a wancan rana daga baya kuma ka zo ka ƙara kwanciya ka ƙara haɗuwa da shi eh da na zo na ƙara kwanciya da gari ya waye sai ga na kuma farkawa sai na gan shi shi wannan macijin kofa ɗin dai shi ɗin ne hmm. a bakin kofa yanda na gan shi jiya haka na gan shi yau kuma ya fasa kai din ya yanda ya yi jiyan ya nannaɗa sauran jikinsa sai ya fasa kai hmm. yana kallo na hmm. na tashi dai to wannan karan na tashi na zauna da na tashi na zauna ina kallon shi yana kallo na gashi dai ba magana yi ba shi ya kalle ni ni na kalle shi ya waiga can ya waiga can sai na ƙara kwanta da na kwanta da na ƙara kwanciya har ma jan mayafi fa ne to kana da mayafi ai buhun da nake kwanciya shi nake lullubawa a kaina mm. rabi da rabi mm. sai in ɗauka sai in lullaba gefensa tun da dama a farke yake ninka shi nake shimfiɗa mm. sai na janyo rabi sai na kifa a jikina na ji sanyi to da na gan haka sai na koma na kuma lullaba na kwanciya ta can da na buɗe ido sai na gan ya shigo ɗakin ina gefe ɗaya yana gefe ɗaya a yanda yake din nan a bakin kofa haka yake a nan ma daga baya ya bar bakin kofa ya shigo ɗakin kofa ya shigo daki hmm, ko a ce ya shigo bukka eh ya ci gaba da gadi na a haka kaman ko gadi na yake ko dai wani abin ya kawo shi ban sani ba hmm. ya gama zamansa ni ma ina na ci gaba da ta. can na bude ido sai na gan shi sun kuya ya saka kansa a kofa hmm. kawai sai na ga ya fita ya fita eh yana fita sai ya bi bayan ɗakin to bayan ɗakin shine inda katangan ta faɗi kana kallo eh da ya bi bayan ɗakin sai na tashi ina tashi da sauri sai na fito ina zagawa baya sai na gaban ganshi hmm. sai na tafiya ta kawai kuma duk da haka ko abokaina da muke tare da su ban taɓa cewa da wani wai na ga maciji a ɗaki na to amma kai baka jin fargaba a wannan lokaci a zuciyar ko kaɗan bana jin komai a zuciyata kuma a ranar ma nan ɗin ka dawo gurin eh. wannan ɗaki da wani daren ma yayi nan na dawo na zo na ci gaba da kwanciya wani lokacin kuma mm. bayan gari ya waye na tashi na fita sai na tafi dajin ma na tafiya ta yawo ni kadai mm. na zuwa sai na gan wata goba haka mai kyau ta nuna sai na kai hannuna haka ina tafiya ina kallon ta sama mm. sai na miƙa hannuna zan tsunko da na miƙa hannuna zan tsunko kawai sai na ji huci a ƙasan wannan bishiyar mm, goma. buci wato kamar irin alamun wani abu eh kamar wani abu mm. da na da na ja da baya sai na kalli ƙasa sai na ga wani macijin kuma again mm. shi kuma shi ma ya fasa kai ya huro yawo yawunsa ya taɓa kafa ta haka da sanyi na ji da na kalle shi sai na gani ban taɓa ganin maciji irin sama a duniya ba irin wancan ba ne wanda mai gadi gadin eh shi wancan baki ne shi kuma wannan in ka kalli makogwaransa kana ganin kamar. kaman an feɗe kaman a gilas kaman mm. gilas ne cikin kana ganin komai gare-gare a wuyansa mm. na tsaya na gama kallon shi kawai sai na wuce sai na fasa tsinka wannan abun kawai sai na wuce sai na tafiya ta ka ce akalla wannan abin da ya guro kamar miyau dinsa eh. eh, sai da ya taba kama ai ya taba ni a kafa saboda dama wandan nawa bai ma kai ƙasa ba ya zama kamar tirikwata haka mm. kuma shi kenan nake da shi baka da kaya bani da wani kaya amma lokacin da kuka je wannan gari kana da kaya da kaya na da kaya na da kayan naka ina suka tafi ban san ya aka yi ba ba a ɗiban kayan da yawa ba akan cewa ko za ta tuwo min da su ne ko kuma in ya koma zai tuwo da su amma adadin wanda ka tafi da eh, su ya aka yi adadin wanda na tafi da su ba su fi guda uku ba dama hmm. to kuma duka sun mun mutu wannan guda ɗayan dai su ne suka rage mu hmm. ba ni da wani in ba su ba ai ka ce wannan gari akwai makota da sauransu sun lura cewar wannan bawan Allah baya tare da kai kai eh. kaɗai kake mu'amala a wannan gari eh akwai makota amma makotan su da ke ba su fiya mu'amala da shi mutumin ba yawanci da safe in ya fito zai tafi suna gaisawa amma makotan da yake cin abinci da su sai da tazara tsakanin da layin mm. inda yake zuwa sallah masallacin da yake zuwa ya sallah tare da su mm. a nan ne suke yin da'ira su ci abincinsu mm. to gan su ne za su san yana nan ko baya nan mm. shi tsakaninsa da gida sai dai in ya zo kwanciya ko in ya dawo daga gona ya shiga gida yana shiga kuma alwala zai yi sai ya tafi can a mm. can yake wuninsa gurin waɗancan mutanen saboda haka na kusan ba su san yana nan ko baya nan ba ba sani ba su sani ba gaskiya kawai dai suna ganin ka eh su dai suna gani na to kuma su a tunanin su tunda suna gani na to ai ina jin su a tunanin su yana nan ne mm. ni kuma ban iya zuwa na ce da wani ai babana baya nan ba amma ai rayuwa ba za ta yi ba cin abinci ba eh ai a hakan a hakan wata ran zan samu na gaya ma waɗancan furut ɗin sun fiye mu komai mm. dan wancan abin na je na cicci a daji sai ka koma rayuwar daji na dawo kawai rayuwa ta daji ce in dai da safe ba zan cewa da wani ban ci abinci ba to wannan daji ai ba ka wata ran ka je kun haɗu da maciji ba ka sake komawa kenan a ai macijin ya zama kaman in ce ma eh, kaman kadangare a cikin gari mm. haka maciji yake a garin ai in kace zaka akwai macizai sosai in kace ma zaka ji tsoron maciji a garin ba za ka rayu ba to baka isa ka fita baka gan shi ba baka isa ka fita daga nan ka fita bayan gidanku baka ga maciji ba suna rayuwa suna rayuwa saboda wannan garin di maciji ne ni ban taba ganin inda maciji yake da yawa irin nan ba mm. san akwai irin wannan su mesa din a lokacin za ka ji suna complain mesan yana ci musu dabbobi mm. yana cinye musu awakai da sauransu da ke akwai duwatsu mm. akwai duwatsu kuma akwai namomin daji da yawa a garin sai a garin eh dan birai sun daina jin tsoron mu mun daina jin tsoron su oh. wannan birin nan mai fari da ja a jikin su zaka ganshi wanda ake ce mai tsula mm. to akwai su da yawa suna shigo a cikin gari ne ba sa zuwa gari ba sa zuwa amma inda ka je daji fita daga garin ai misali ka fita daga garin baya tazara mm. ba wata tafiya ce da ta kai wani kilomita ba a'a kana hango daga dejin in ka tsaya kana waigowa in ba lokacin damina ba ne kana gano garin mm. amma anan suke rayuwarsu su suna nan da su da 'ya'yansu da komai in kuka tafi da mata ma za su suna zaune suna ɗaya tana dubawa ɗaya kwarkwata haka za ka gansu wani akan kafa wani wani a zaune wani suna wasa akan bishiya su yaran garin ok birai eh su biran saka gan suna dubawa yaran su kwarkwata mm. suna dan taba taban su suna wasan su da yaran wasu suna tsalle wasu suna tun suna ta'adi dan su kawai ba abinci suke ci ba goba su karkado ta kasa su gutsira su wullar su gutsira su wullar mm. haka suke ma ayaba haka suke ma masara a gona mm. za su balle su gutsira su jefar wani ma kawai balle shi za su yi daga jikin masarin su yadda shi kawai ta'adi sun fi iya ta'adi za su je su zauna akan bishiya kawai in sun gama wasan su je su zauna akan bishiya to amma a wannan lokaci ka ce kana zuwa wajen wannan almajirai su almajiran bara suke yi koko malamin ne yake ba su abinci su almajiran bara suke yi kai ma baka yi tunanin ka dauki koko ba ka je bara to ai ba ma kokon a gidanmu ma ba kokon babu ma kokon ma da za a je a dauka balle a je ai bara mm. in dai zan je baran to sai dai in na je ni kadai abokanan ka fa na wannan makaranta ko baka da su ina da abokanai na makaranta sai ka bi su ba to ai shi almajiri yana da wani yanayi yana da wani hali kai idan kana zaune a gurin iyayenka to da kai da su da bambanci hmm. idan kai wani abu sai su zage ka ce kai da kake dan gida kana da iyaye to ai kai ma gashi eh, kusan sun mafi ka to ai ba su sani ba ba wanda ya san shi wannan ba Allah ya tafi eh tunda su ba su san cewa a'a nan an kawo su ganin da suke kawai an kawo ni ne in zo in dinga zuwa makaranta gurin su daga gida kake tahowa gida tunda bana kwana a su. Hmm. daga baya ne na zo ma wani lokacin in dare ya yi min ina wasa na a su bacci ya dauke ni kawai in kwana a gurin hmm. tunda ba damuwa ne da wai sai na samu gun kwanciya mai kyau ba amma dai wannan buka dai eh, idan ta kama ka kan koma nake koma in kwanciya ta dama kawai nan nake kwana hmm. to daga karshe bayan na ta rayuwa a haka na ta rayuwa a haka wata ran sai na fita kasuwa da ke akwai kasuwa a garin mm. rana irin ranar asabar take ci mm. sai na fita kasuwa to da ke yawan fulani ne yawancinsu fulani ne mm. sai kawai na ji ina zaune ina kalle-kalle na kawai sai ga sai na ga mahaifina mahaifinka eh a kasuwar garin a kasuwar garin to amma a wannan lokaci duba da kusan ka rabu da su tun kana karami ka iya gane shi eh ai shi dama yana dan zuwa wannan gidan da aka ba da kai kyauta yana dan zuwa shi sanda za mu tafi hmm. shi ne ya fara zuwa shi da shi muka yi sallama ta ƙarshe shi mahaifinka eh tunda ka ce yana tafiye tafiye ya dawo kenan eh a lokacin ban ma fahimci eh shine mahaifina ba amma dai na san shi Mm, kuma ka san watakila yana dan baka kulawa wannan akwai eh, alamun wani abu sanda za mu tafi ma aiki shine ya kawo kayan da na sa ranan ma da zan tafi mm-hmm. shine ya kawo su to dai na san shi a fuska sosai mm. sai sai na gan shi a kasuwa yana shan fara. sai na zauna na kallon shi sai ya ce kai mai fura ba wannan yaron fura ya sha ya baka fura Eh, to shi bai gane ka ba Kan mai furan ya fulani ta dama mun fura na sha bai gane ka ba shi bai gane ni ba sai ta dama mun fura ina sha ina cikin sha sai naga ga ya tashi ya gama na shi ya tashi yana tashi sai ni ma ban gama ba sai na aji sai na tashi kawai sai na bi shi yana tafiya a cikin kasuwa ina bin sa sai ya waigo sai ya sai na riƙe rigarsa sai ya waigo sai ya ce kai ba kai wannan wani irin naci ne ba kai na ba fura a can ba ne na ce ni ne to ka tafi ka rabu da ni mana ya ce maka eh sai na tsaya da na tsaya sai nake tunani a zuciyata ko ba wanda na sani ba ne ko ba baban naka ba sai na ce sai na sai na ƙara bin sa ina ƙara bin sa da muka tafi muka tafi sai na kuma riƙe mai riga sai na ce babai ce kai ni ba babanka bane sai ya buge hannuna ya buge hannunka eh sai ya buge hannuna sai ya fita ni kuma da ya wannan buge hannun sai kawai na rabu da shi sai na ringa bin sa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana tafiya bana kusa da shi sai na ga ya tsallaka titi ya fita daga kasuwar ya tsallaka titi sai ya shiga cikin unguwar yana shiga cikin wata unguwa cikin unguwar mu mm. yana shiga cikin unguwar sai na ci gaba da bin shi sai da ya je makarantar wani wani malami to shi wannan malamin ya dai san baban nawa mm. sai ya tambaye shi da Allah malam wani nake tambaya fari ɗan fulani sai ce malam wane e to bari dai in ba da yaro ya raka ka gidansa shi a lokacin babanku watakila bai san ma shi wannan malami wanda kuka taho mijin yayarsa ya koma gida ba bai sani ba dan da ya sani ba zai zo yana tambayarsa ba sai aka ba shi wani yaro ya raka shi ya ta tambaye shi ya ta tambaye shi ya ce kwarai kuwa ya san shi da wani yaro amma a je a gani ko yana gida Shi ne sai ya ba shi yaro suka tafi da suka je ni kuma ina baya sai na zo makarantar wannan malamin sai ne zamana hmm. sai suka je suka dawo da suka dawo kafin su dawo kai sai na zo gun malamin sai ce kai ba kai ba ne wani ya zo yana neman ka yanzu sai na nuna mai kamar nima ban san mutumin ba amma kai ka iya gane cewar wannan mutumin ne eh na iya gane ina kallon su san da ya je gurin duk kana kallon abin da ake zuwa mm. gun ne na ki zuwa saboda a can ya hantare ni ya buge hannuna to lokacin da ya buge hannuna sai nake ta tunanin kamar babana ne amma tunda ya buge hannuna ya ce shi ba babana ba ne.